بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم أنزلنا الحديد في بأس شديد وأنزلنا الحديد في بأس وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد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 وقلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yabo da godiya da ɗaukaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci sama bigairi amadin taraunaha ya halicce mu domin mu bauta masa da ikhlasi cikin ikonsa da yaddarsa ya kawo mu wannan wata mai albarka na ramadan yau ya yi daidai da goma sha uku ko daren goma sha hudu lailatul badar kenan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da goma sha takwas ga watan biyar girgoriyan kalanda dubu biyu da goma sha tara Allah ya sake haɗa fusakunmu a wannan masallaci mai albarka na jama'atu izalatil bid'a wa iqamatis sunna da ke cikin garin dukku kwatar kalamar hukumar duku, don ci gaba da tafsiri a cikin wannan sura suratul hadid a jiya mun yi magana akan abin da ya shafi imani da ƙaddara al'imanu bil qada'i wal qadar imani da hukuncin Allah da ƙaddaren Allah ka gane duk abin da ya same ka Allah ya ƙaddari wannan abin kafin a halitti sama da ƙasa da shekara dubu hamsin sai Allah ya ce mai likaila likaila ta asan ko لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور Allah ta'ala ya yi haka ne ya nuna mana ya kaddari komai don kar don wani abu ya tsere maka ka ce bari in yi bakin ciki akan wannan a'a in kaga bai same ka ba annama asabaka lam yakul li yukhti'aka wa annama akhta'aka lam yakul li yusibaka in kaga abu ya same ka dama can manzon Allah ya ce abin bai zama zai kuskure maka ba dama labanka ne in kaga bai same ka ba dama Allah bai rubuta wannan abin labanka bane hadisin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu manzon Allah dai a Allah ta'ala ce bari mu karisa fasar ayat tukuna yace likai la ta'asau ala ma fatakum dan kada ku yi bakin ciki kan abin da ya tsere muku wala tafrahu bima atakum sannan abin da ya same ku kuma kar ku yi alfahari kace ai ya same ni ne saboda kaza na a'a saboda Allah ya kaddari zan samu alkhairi ina shikenan kaga amma in kai alfahari ka nuna kenan ko ta halin kaka dama wannan abin zaka same shi kuskure ne ga duk mutumin da yake neman wani abu a gun Allah kuma yayi alfahari tun kafin ya samu abu ko bayan ya samu abu akwai masu irin wannan Ka ji mutum ya tsaya a matsayin ɗan takara ya rika cewa mu ne da kujerar ko insha Allah ba zai ce ba to ko ya ci wannan kujerar ya yi kuskuren faɗan abin da ya yi na ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah Allah ta'ala ya ce bayan haka wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakur Allah baya son dukkan mai taƙama kuma mai alfahari duk mutumin da zai riƙa taƙama da alfahari na mu ne kaza ko mu muka dole kaza ko mu muka yi kaza Allah ta'ala ya ce duk abin da ya tsere muku kada ku yi bakin ciki a kayi ku kaddara Allah ne ya kaddari wannan abun malam ibnu jarir a cikin tafsirinsa a ƙarƙashin wannan aya likaila ta'asau ala ma fatakum yace Allah ta'ala yana nufin ai ikhtabarnakum bizalika likaila tahzanu ala ma fatakum min amri dunya don kar ku yi bakin ciki akan abin da ya tsere muku na al'amarin duniya in abu ya tsere maka kaga baka samu wannan abun ba to kar ka ce kaza dama Allah bai kaddara zaka samu wannan abun ba idan mata ce ka nemi aure kaga baka samu ba to dama can Allah bai kaddara cewa labanka bane sabanin maganan da Bahaushe yake cewa an bashi ta mutu ne kun ga wannan maganan ku ta sabawa shari'a in kaga baka aure ta ba dama can ba ba ne, Allah bai kaddara zaka aura ba duk wata magana kai kuma kar dan wani yana neman aure ko neman wani abu a rika jin taka in ka san ma abin gashi yadda yake ko a zaɓe zaka yi kar ka fito ka rika zagin mutum a fili to yanzu in ya faɗi ai ya san baka san sa to kaga hakan ba daɗi in kuma zai ce kuma ku kashe shi sannan in kuma ya ci kai kuma ba ka da ta cewa tunda ya ji zaginsa da kai in ka je gunsa murna ma ka je ne a matsayin kallon kallo akuya na kallon kura saboda haka in ka ga abu ya same ka Allah ce ya kaddara komai komai yana rubuci a lokacin mafus Allah ya faɗa haka ne ya yi haka don kada abin da ya tsere maka ka zo kana bakin ciki kana ga wani ne ya hana ka samu wallahi duk duniya ba wanda ya sai hana ka samu ba abin da zai same ka idan Allah bai kaddari abin zai same ka ba in kuma Allah ya kaddara ba wanda ya isa ya hana Allah ta'ala malam yace komai yana tafiya ne a waqi'a bil qada'i wal qadar yana aukuwa ne a ƙarƙashin hukuncin Allah da kaddaran Allah shi yasa Allah ya ce likaila ta'asau ala ma fatakum don kar ku bakin ciki akan abin da duk ya tsere muku ai asbata wa kataba zalika kai la tahzanu ala ma fatakum min na'imid dunya Allah ya tabbatar ya kaddara ya rubuta komai an gama in kaga yaya da ka aifa, iya yawan su iyayen da Allah ya kaddara zaka haifa kenan ko ba na kawo mana wani hadisi a cikin littafin amma ban san ingancin hadisin ba yana cikin littafin bada'i'u zuhur cewa da Allah ta'ala ya halitta layukan duniya ga baki ɗaya sai Allah ta'ala yi wa layin kaman wani abu kaman fuka-fuki suna tashi a gefen aljanna to sai aka samu wani ɗan saɓani a tsakanin layukan sai wannan ya haɗiye wannan wannan ya haɗiye wannan to yanzu idan raina ya haɗi yaya goma sai ran babana ya zo ya haɗiye hada ni shi ma ran babansa ya haɗiye da shi shi ma wancan ya haɗiye to iya layukan da ranka ya haɗiya iyakan yadda za ka ke kenan idan kuma laun naka an haɗiye shi shi bai haɗiya ba kaga ga yanzu ya haife ka in ka zo duniya ba za ka aihu ba sai a rika cewa ai wani baya aihuwa to Allah bai kaddara za ka aifun ba Allah ya gaya mana 'ya'yan ma an ka gaya bayar da su ya habu liman ya sha'u inasa wa ya habu liman ya sha'u zukur au yi wa inasa Allah yana bayar da waɗanda yake so na ‘ya'ya mata zir kaga mutum ya haifi ‘ya'yansa kaga duk mata ne a ƙarƙashin ƙaddaren Allah yadda ya hukunta kenan wani kuma Allah ta'ala ya ƙaddari ‘ya'yan da zai haifa duka maza ne zir wani kuma yi zawuji hum Allah sai gaurewa wani kuma maza da mata wani kuma Allah ya ce wa ya sha'u a tsima? wani kuma sai Allah ya yi shi bakalare baya haihuwa haka abin yake tafiya a ƙarƙashin ƙaddaren Allah saboda haka in kaga ka haifu ka ɗauka waɗanda iya ƴaƴan da kai Allah ne ya ƙaddara. idan ka kaga baka haifu ba kar ka ɗauka ai wani abu ka zane a haifuwan ma yana ƙarƙashin ƙaddaren Allah malam yace wala tafrahu bima atakum ai walikai la a bima a'taakumullahu min zaharatid duniya wa na'imha dan kar ku rinka bolo bokolo kuna takama akan abin da Allah ya baka na duniya yau idan ka samu duniya saboda takama gani kake ma wani in bai samu ba gani kake shi bai iya kasuwanci bane ko kuma bai iya babakere da handamazation ba shi bai iya yadda zai iya samu wannan abun ba kai ne ka iya gani kake dabaranka da wayonka ne ya sama maka alhali Allah ya ce idan abun bakin ciki ya same ka kada ka yi bakin ciki ka ɗauka Allah ne ya kaddara maka sannan idan ka ga wani abun farin ciki ya samu kuma kar ka yi takama ka ɗauka Allah ne ya kaddare ka a cikin wannan ni'ima akwai wani wanda ta a gidan naku in ilimi Allah ya baka kar ka ɗauka duk kowa jahili ne ka san wani fa haka kawai wai don shi yana da ilimi in kai magana ko gaskiya ne sai ce ba gaskiya ba ne saboda yana takama da wannan ilimin wani kuma idan dukiya yake da shi duk abin da aka shirya in ba shirinsa ba gani yake duk ba shiri ba ne gani yake shi ya ba fi kowa dabara da wayo alhali duk abin da kaga ya samu ka samu kada ka yi wato takama akan wannan abin walmuradu muradu bil hazan al qanun bakin cikin da ake nufi wai bakin cikin da zai yanke maka zai wajabta maka ba yanke tsammanin rahaman Allah ba ana nufin in abu ya tsere ma kai bakin ciki bane ai dole kai bakin ciki amma dai kare yanke maka tsammanin rahaman Allah kaga ai Allah ya tsane ka ne da ya hana ka wannan abun ai ko wani abu ya same ka za a zo a maka jarje ko ina za a ma dalje to ai dole ne zaka ji bakin ciki amma manzon Allah dai ya gaya mana yace ajaban li amril mu'min Ya ce al'amarin mumini abin mamaki abin sha'awa shi al'amarinsa ga baki ɗaya alkhairi ne inda mai imani ne in ku sarra'un shakara fakana na lahu idan abin farin ciki ya same sai yi godiya da ni'imar Allah alkhairi ne gare shi wa sabar ku darra'un in wani abin bakin ciki ya same da cutarwa ma sabara ko kuwa sai ya haƙuri kuma alkhairi ne a gare shi yana jin bakin cikin amma sai ya danne ya haƙuri kar ka ga wai in ka ga wani an yi mishi rashi ka ga hankalinsa a kwance ka ce ai wani kamar wallahi ya damu haƙuri ya yi kwakwa haƙuri ya yi danne kuma ke ma ki zamo mai kwantarwa mijinki hankali abinda duk ya samu na ƙaddaren Allah kar ki zamo mai tada wa mijinki hankali kullum ki zamo mata ta kwarai wanda duk abinda ya samu mijinki zaki nuna masa ƙaddaren Allah ne irin suna na Khadija mata kware rabin addini wanda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a kogon hira ya zo yake ba ta labarin gafa irin abin da yake gani shi fa yana ga zai cutar da shi me ta yi ta ce ai ina ga ba abin da zai cutar da kai ga hadisin na a ta ce kai mai sada zumunta ne kai mai taryar baki ne kai mai bawa waɗanda ba su da shi ne kai mai mu'amala ne kai mai kaza ne ta ce ai Allah ba zai kunyata ka ba a cikin irin wannan halin ina kun gama ta kwarai bawan Allah nan ala ramman da yankin nafa suka kama Allah ya kare shi hafizahullah suna nan yanzu ana ta fafatawa ana ta ruwan ayoyi a garin Kaduna a Malali ana ta malala ayoyi Ahmad Ibrahim Suleiman ana hira da matarsa aka ce ke yanzu mai kiye gani akan wannan bawan Allah da aka kama Ta ce tana ga insha Allahu Allah ba zai tozarta shi ba abinda ta faɗa kenan ta ce tana ga insha Allahu Allah ba zai so da tashi ba yana da tarin ‘ya'ya ƙanana da marayu kusan arba'in wanda shi ke ciyar da su ya shayar da su ko don waɗannan tana tsammanin in Allah ya yarda ita hankalinta a kwance Allah ta'ala ba zai so da tashi ba abin da ta faɗa kenan to da aka kai shi wannan wurin kun san sauka nawa yayi Qur'ani ya ta fafatawa sai da ya sauka wajen shida kun ga kenan yanzu duk abin da ya same ka ka ɗauka za ka ji bakin cikin amma ka ɗauka Allah ne ya kaddara ka kwantar da hankalinka don in Allah ya kaddara duk ta da hankalin da kai baka yi saka juya da kaddara ba ko zai yiwu ba zai yiwu ba in mutuwa ne aka maka idan ka tada hankali ka yi saka juya da kaddaran mutuwan ne a ce za a dawo da shi ya riga ya tafi kenan wasu daga cikin matan magabata wata rana suna ɗauke da yalo marar lafiya mai gidan ya fita dan ya je ya nemo abin da za a yi ta tasarrufin rayuwa sai Allah ya karɓi ran wannan ɗa wannan mata ta mishi wanka ta sa shi alikafani ta lullube shi mai gida na dawowa ta ba shi abinci ya ci ta ba shi ruwa ya sha tana ajiye da gawa fa ta ba shi abinci ya ci ta ba shi ruwa ya sha ta lallabe shi ta yi wasa da shi har suka samu saduwan aure Ga gawa kuma a ajiye ya tambaye ta ya yaro ta ce a jiki ya yi sauƙi ya warke ma ta ce ai jiki ya yi sauƙi bayan da suka kammala komai ga baki ɗaya sai take cewa yanzu barin tambaye ka yanzu idan mutum yana bin ka bashi kuma kana da wannan bashin sai zo zai karɓa za ka bashi ya ce dole zan bashi ma ta ce to wannan yaro sai dai mu yi haƙuri Allahn da ya ba mu lansa kuma Allah ya karɓi lansa don Allah ta kwantar wa mijin hankali ko ba ta kwantar ba da ya tashi bayan an binne shi ya je sai da manzon Allah ga abin da ya faru sai manzon Allah ya ce ko ma dai da ma a ce kun yi saduwa a cikin wannan a cikin wannan lokaci ya kwarai sai manzon Allah ya ce a ƙarƙashin wannan saduwan ashe kun san bahaushe ya ce ciki dan tsautsayi ashe ciki ya samu dan da suka haifa Allah ta'ala ya bashi yaya dan fa a dalilin matar mai ba wa mijinta natsuwa akan duk abin da ya faru ba ta da hankali dan da suka haifa ƙarƙashin zuriyar wannan ɗan sai da aka samu alaramomi guda bakwai duk sun hada ce alkur'ani kuma suna aiki da abin da suka karanta kun ga ashe zuriyar da matar da ke kwantar wa mijinta hankali zuriyar ta ma abin so ne Ƴaƴanta abin so ne don kai ma in ka aure ta kana tsammanin yadda uwarsu ta koya musu ladabi kai ma za ka samu wannan ladabin ko kuwa amma ba wai in mijinki na cikin tsanani da kunci hankalinki a tashe ba mafi yawan abin da ke faruwa a zamanin yanzu za ka gama ce duk abin da mijinta zai kawo mata na wadata na abinci ko ta haram ne ba za ta tambaye shi na ya samu ba kuma duk in baya koya mata addini ma hankalinta a kwance amma nan za ta iya zuwa gida ta ce ai babu abinci amma in dai dan abin da ya shafi matsalar abin da ya shafi addini ne da koyar da addini nan kamfa fa inda akwai abinci da komai kiliya ba za ta kai kuka gidansu da ce ba matsala ya ce zaman aure ba matsala Allah ya mana kariya malam ya ce ƙwanar mufassirun malamai masu fassara suka fassara suka ce wal muradu bil hazan al hazanu alladhi yujibu al wato bakin cikin da zai sa mutum ya yanke tsammanin rahama wa bil alfarhu alladhi yurisul ashar wal batar mutum yayi alfaharin da zai gadar masa da sharri da kuma takama walihaza qala ibn abbasin da wannan ne malam abdullahi dan abbas tarjamanil alquran yake cewa laysa min ahadin illa wa huwa yahzan wa yafrahu kowa da ka gani in abun bakin ciki ya same shi zai bakin ciki kowa kuma in abun farin ciki ya same shi zai farin ciki ba haka bane amma dai abin da ake nufi walakinnal mu'min shi mumini ya ja'alu musibatahu sabaran zai sanya duk abin da ya same shi na musiba ya haƙuri wa ganimatahu shukuran abin da ya same shi na ganima kuma na jin daɗi da walwala kuma zai yi godiya da ni'imar Allah wa ma'anar aya la tahzanu hazanan yukhrijukum ila an tukhliqu anfusakum kar ku yi bakin cikin da har zai fitar da ku ya sa ku hallakar da kanku wala tafrahu farhan shadidan kada kuma ku yi bakin ciki a alfahari alfahari mai tsanani yutghiyakum hatta ta'sharru fihi wa tabtiru wanda za ku zamo sharri kuna takama wali haza qala ba'dul arifin da wannan wasu daga cikin malamai suka ce man arafa sirran lahi fil qadri hanat alayhi al masa'ib duk wanda ya san sirrin Allah na kaddaran Allah ka gane in abu ya same ka kaddara ne to duk masifar da ta zo za ta zo maka da sauki idan dai ma masifar ta same ka za ka ɗauke ta mai sauki ne sai abin da za ka yi kawai sai isir ja'i. ko kwa sai ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah kuma dama Allah ya gaya mana a Ƙur'ani a suratul Baqara wala na bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat Allah ya ce lalle ko za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro da yunwa da tawayen 'ya'yan itatuwa da mace-macen rayuka da kuma rashin 'ya'yan itatuwan in ji Allah wani ƙasar min al'amwali da tawayen dukiya kai wani abu daga dukiya da kuma 'ya'ya abin rayuka da kuma 'ya'yan itatuwa sai Allah ce wa bashirin sabirin ka yi albishir ga wanda duk wannan musiban ya same shi zai haƙuri wanda duk ya noma gwana yayi feshi yi feshi Allah ya kaddari waken bai zauna ba Ya yi haƙuri bai yi ta koka ba Allah ce ka masa albishir wanda zai ya noma amfani fari ya cinye Allah ta yi haƙuri Allah ce ka masa albishir wanda duk ya reni da Allah ya karɓi ran ɗan yana cikin sansa Allah ce ka masa albishir yayi imani da kaddaran Allah ta'ala Allah ce to imasa masa albishir su ne wanda in musiba ta same su za su ce mu kam daga Allah muke kuma wulinsa za mu koma sai Allah ce balle kuma wannan abun kamar fa haka ne kenan ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama irin waɗannan suna da salatoti daga ubangijinsu ba adadi salawatun sannan ga rahamar Allah Allah ya ce wa ula'ika humul muhtadun kuma su ne shiryayyu a gurin Allah wanda duk masifa ta same shi ya ɗauka Allah ne ya kaddara masa wannan musiban ya yi istirjayi to shi shine shiryayye a gun Allah amma wanda kaddaran Allah ta same shi bai dama Allah ne ya kaddara masa ba wannan kan ba shiryayye ba ne a gurin Allah ummu salma matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mijinta abu salma suna zama na ƙwarai zaman aure sai Allah ya fisge sa sai ya karɓi shi sai kwanan shi ya ƙare. Manzan Allah sallallahu alaihi ya yayi mata ta'aziya yace Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma kuma ki istirja'i ki ce Allah ya canza miki Allahumma ajirni min musibati hadha wa khalibni khairan minha Allah ka bani ladan musiban nan da ta same ni kuma ka canza min da mafi alkhairi ce to zan yi dai manzon Allah amma Abu Salman nan fa ni ban na gaba wanda zan aula wanda ya fi shi alkhairi annabi ya ce ke dai ki addu'an mana sai ta yi addu'a ta yi istirja'i Allah ya kaddari kwanansa ya kare kuma ta yi istirja'i tana gama ta kaba sai manzon Allah ce kuma ni zan aure ki sai manzon Allah ya aure ta Allah ya canza mata da mafi alkhairi ko bai canza mata ba to yanzu duk abin da ya same ka idan an zo maka dalji a ce Allah ya sa haka shi ya fi alkhairi ai a sa an takara hushe an wa huwa khairul lakum ko wasa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya alamu wa an la alamu. za ta yi kana kin abu baka so sai ya zamo ne alkhairi gare ka saboda haka wanda ka zaben in bai ci ba mai da al'amarin ka zuwa ga Allah ka ce Allah ka sa wannan mutumin da ya ce ya zamo alkhairi a rayuwata da addini na ina kenan ka gama wannan ba sai ka zo kuma yana kan mulki saboda baka zabe shi ba baka san sa ya ci kuma kana kushe shi in yayi alkhairi ma kai agunka ba alkhairi bane to alkhairi duk wanda yayi ta sunansa alkhairi ko kafiri yayi alkhairi ina ce da mun ji Allah ce kar mu bi ahlul kitabi amma a cikin alqur'ani inda suka faɗi ya alkhairi sai da Allah ya yaba yace wa min ahlul kitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka ko kwa wa minhum man in bi dinarin fa la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima a cikin ahlul kitabi akwai wanda in ka amince ka bashi tarin dukiya yadda ka bashi haka zai mai so maka ai kun ji Allah ya ce ahlul kitabi sannan akwai wanda kuma inda zaka bashi ko dinari ne ba zai mai so maka ba sai ka tabbata a gurin a tsaye hadisi ya inganta a sahihul bukhari yana la tahzan na doktor al-aidul ba wancan la tahzan wa bata san ba kun san guda biyu ne akwai na al'adul ƙarni akwai kuma la ta ba ta san ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin wani mutum da ya hayo daga wani nesa ya hayo kogi mai yawa ya zo ya samu wani mutum a shagonsa yana zaune sai ya ce mai ya kawo ka ya ce na zo ne ka ba ni jari ka ba ni kaya ya ce to ai dole sai an samu garanto wanda in baka dawo ba zan kama ya ce to ai ni ba ni da wani wakili fa kafa billahi wakila Allah ya ishe ni wakilce to tun da ka dogara ga Allah ka ce Allah zai wakilci ba damuwa sai shi ma kawai sai ya kulun musalli in ji bahaushe sai ya ɗebi kaya iya yadda ike so ya bashi ya tafi aka rubuta aka gama yaushe za a kawo ya ce sati mai zuwa zai kawo kuɗi da ya haye ya je sai da kaya ya tattaro kudi gaba daya a girge cif ya kawo don ya ba wannan mutumin kayansa to ashe jirgi ya hayo jirgin da ya hayo ya zo bakin gurin da yanzu jirgin in ya tashi kuma ba zai sake dawa ba sai an dan kwan biyu yana zuwa ya zo gurin kuma jirgi ya tashi shi kuma ga amana da suka yi da wancan zai kai masa sai ya ce to yanzu jirgi ya tashi wancan ya zo bakin kogi ya tsaya yana jiran in jirgi ya zo ya karbi kayansa tun da bai ga mutum ya zo da wuri ba yau ne gobe ne shiru har jirgi ya zo aka sauke bai ga wannan mutum ya ce lalle ya ci amana ta wancan kuma yana tsaye yana ta dana shi na ta yaya zai kai sai ya tuno ya ce ai na ce fa kafa billahi wakila Allah ne wakili na bari in dogara ga Allah in miƙa wakilci zuwa gare shi sai ya rubuta takarda wannan kuɗin daga wani ɗanwa wane alkawarin da muka yi ranar kaza na ce zan kawo maka sai ya naɗa ya sa a cikin wani manadi. sai ya samu wani itace ya tsaga sai ya sa a ciki sai ya ɗaure waɗannan kuɗin sai ya wurga a ruwa ya ce Allah kamar wakilci kamar yadda na ce kai ne wakili na Allah sai ya juya sai ya nasa guri muna fahimta kuwa Allah ya mana albarka yana juyawa wancan mutumin Allah ta'ala cikin ikonsa ya kada wannan itace yana kada shi ga ɗauri a ciki dumus wannan mutumin har ya isa ya juya shi ko wancan yana tsaye a bakin ruwa har rana ta take ya ce to da wannan mutumin ya yaudare ni bari in koma gida ba komai har ya juya zai tafi sai ga wani itace a bakin ruwa sai ce to yanzu yadda na wuni ban samu komai ba barin dauki wannan itace alaba shi na je ko gida a faskala abinda ba wace yake cewa da zaman banza gara tonon maciji in ya fito a gudu to daga nan ya dauki itace ya je gida za a gyara itace sai ga dauri a ciki ya gaga ga takarda ko jikewa ba ta yi ba sai ta ah, na ga abin mamaki sai ya bude takarda sai ga ga kuɗi sun faɗo da ya bude sai ya karanta daga wane ɗan wane daga guri kaza alkawarin da muka yi gashi gashi da ya kirga sai ga kudi cif sai kama hanya ya tafi sati da ya sake dawowa ya tattalo kudi ya ce ban sani ba ko sakon ya isa sai ya ɗauki kaman kwatankwacin wancan kuɗin ya sa mu jirgi da nan kan ya haye ya ce wane ya kawo ka ya ce na kawo sakon da muka yi ne amma ga laruri ya ce ai sako ya riga ya zo mun fahimci gunnan ko to duk abin da ya same ka na farin ciki kai farin ciki amma banda takama Allah ta'ala ya ce la yuhibbu kulla muqtalin fakur Allah baya son dukkan mai takama mai alfahari kada in abu ya same ka na alkhairi kai alfahari ka ce ai mu yan kaza ne a'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana ƙarƙashin abin da ya shafi mu ɗauki ayoyi tukuna akan abin da ya shafi wannan kun ga takama da alfahari lukuman abin da yake wa ɗansa wasiya kenan kar ya yi ko kwa a cikin alkur'ani Allah ya gaya mana ya yace wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur kada ka rika daga kanka ga mutane kana ɗagun kai wai dan kai ka samu matsayi ko dan ka samu ilimi ko ka samu wani mukami ko ka samu wani matsayi kila ma kai fiye ne ko SA kawai amma a hakan wai kai kana ganin kana ta wani toloko da baba kere Allah ce kakkai haka duk matsayin da ka je sannan karka yi tafiya a ban ƙasa kana mai takama Allah baya son duk mai takama mai alfahari a wani wuri yace duk takaman da kai innaka lan tahriqal arda wa lan tabluga jibala tula kana jin zaka huda ƙasa ne kuma ba za ka kai dutse tsayi ba in ji Allah lukman ya ce waɗannan nasa har yanzu ya ce wa qasud fi mashayika wa gadud min sautin in za ka yi tafiya kai daidai wa daida kar ka rika tafiya batsar batsar batsar sannan kuma in za ka yi magana kai sautin ka daidai wa daida ƙasa ƙasa ke ma a gidan daki da ki sauti ƙasa ƙasa kar ka rika sautin ka kaman kwamandan mayakan sama daga nesa wai kai ake ji magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana inna min asharari ummati الثفارون المتشدقون المتفيقون وخيار أمتي أحسنهم أخلاقا yace mafiya sharin al'ummata masu yawan daga murya suna magana masu daɗin baki na ƙarya in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko masu girman kayi yace mafiya alkhairin al'ummata kuma waɗanda suke da kyakkyawar ɗabi'a ashe yanzu kaga takama da alfahari ba ɗabi'a mai kyawu bane ba alfahari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya ce yana ɗaya daga cikin al'amarin jahiliya alfakaru bil ansar alfahari da dangi kace ai ni dan wane ne Ka ce ni dan wane ne na ɗaya daga cikin al'amari irin na jahiliya kar ka ce komai annabi sallallahu alaihi wasallam na hadisin na na Aisha yana sahihu sunan ta tace manzon Allah ya gaya mata yace duk mutumin da ya yi ƙoƙarin wai shi sai ya ɗaukaka kansa alkawarin Allah ne sai Allah ya kaskantar da shi wanda kuma duk ya yi ƙoƙarin ya ga ya kaskantar da kansa ya nuna shi ba komai ba ne alkawarin Allah ne Allah sai ya ɗaukaka shi wani fa sai ya mutu ma ya ɗaukaka ko kwa wallahi wani sai ya mutu ya ɗaukaka ba yi da rai amma sai ya ɗaukaka ka ga alkhairin da ya yi ya bullo a lokacin kuma a yi ta masa addu'a ina ya ɗaukaka duk inda aka ji a rika cewa Allah sarki jiwa ne bari mana misali da malam Jafar Allah ya gafarta mishi Allah ya karbi shahada shi tsakani da Allah kafin ya mutu da yawa bai shahara ba kamar bayan ya mutu nan haka ne ko ba haka bane kafin malam Jafar Allah ya karbi shahadarsa kafin ya mutu da yawa a karkara ba a san shi ba amma da ya mutu sai kuma ya fi ɗaukakuwa ma fiye da lokacin da yake rayu to haka Allah ta'ala yake yi in ya ga dama to Allah ya ce mana duk abin da ya tsere maka karka yi bakin ciki abin da ka samu kuma karka yi alfahari Allah baya son dukkan mai takama mai alfahari hadisi ya inganta na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ba mu labari annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ga hadisin hadisin Abu Dharr akan takaman da Allah baya so manzon Allah yace salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyama wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim mutane guda uku kam Allah ba zai yi magana da su ba gobe kiyama to yanzu kai dan Allah ko a gidanku aka ce ba a magana da kai ka san dai an yi fushi da kai ne to shi Allah ma ba zai yi magana da shi ba gaba daya mutane guda uku nan sannan Allah ba zai tsarkake su ba kuma suna cikin azaba mai raɗaɗi gobe kiyama manzon Allah sai da ya maimaita sau uku hadisin Imam Muslim ya fidda hadisin Abu Zarri ya ce manzon Allah ba mu labarin su kar mu ma mu fada cikin su sai manzon Allah ya ce mutum na farko daga ciki in inji manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almusbilu izarahu mutumin da zai sa wandansa yana takawa dan takama kun sa akwai irin wannan da ya harge to ana yi ko yanzu ma ana yi kaga mutum ya yi geto wani fa kayan agaji zai sa amma sai ga ya zobe shi yana wani abin nan haka mu ɗauka in mun sa waɗannan kayan dan taimakon addinin Allah ne ba wai mun sa su bane mu ji tsoron Allah fa wallahi duk abin da ka zama a duniya ka ji tsoron Allah in kai takama ma kai a banza da dan iskan da mutumin kirki ina ce da duk mutuwa aka miga duk mutuwa aka miga saboda haka na farko manzo Allah ce mutumin da yake jan tufarsa kar ka ɗauka an kaga ustaz ya ɗage wando ka ɗauka wai abin nan wani abin nan ne a'a wajibi ne sunna ce wajiba da manzon Allah ya faɗa wanda annabi ya ga wanda daga cikin sahabbai ya ce daga wandonka ya sake dagawa ya daga wandonka ya sake ɗagawa har sau uku sai aka tambaye shi iya ina ya tsaya ya ce manzon Allah sai da na kawo labin kwanji ya ce ya ishe ka saboda aka na biyu sai manzon Allah ya ce almannan mai gori ka san gori ma iya cikin takama ai wai ka yi wa mutum abu kuma ka zo kana cewa mu muka yi kaza ba kana nuna alfahari ba bane akan kai kai to shi ma Allah ba zai kalle shi da ido rahama ba mai gori ai Allah ya gaya mana a Qur'ani ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas kar ka bata sadakanka da gori da cutarwa kamar wannan wanda ya ce da dukiyarsa dan mutane su gani su ce yayi na uku sai manzon Allah ce wal munfiqu sul'atahu bil halifil kadhibi da mutumin da yake ciyar da sana'arsa da rantsuwa na ƙarya yayi rantsuwa ya ce wallahi in ba dan kai ba zan sayar haka ba to gobe kiyama me irin wannan rantsuwan wallahi Allah ba zai kalle shi da idan rahama ba Allah ba zai tsarkake shi ba kuma yana cin azaba mai radadi Allah ya mana kariya to kun ga kada mu yi zamo masu takama kamar yadda Allah ya ce baya son dukkan mai takama mai alfari hadisi ya inganta na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wani mutum ya sa rigarsa wai yana takama batsaran dan takama sai Allah ta'ala ya umarci kasa ce ta kama shi ina ƙarshen takama ya kare wallahi ya ta kama shi manzon Allah ya ce fa huwa yatadaldalu kawai sai ya rika nitsewa a cikin karkashin kasan yanzu yana nan yana nitsewa har tashin alkiyama ba a takama da dukiya ba a takama da mukami ba a takama da duk abin da ka sani a duniya in na duniya ne wallahi kar kai takama da shi wata rana in kai ne wata rana ba kai bane ina shikenan an gama to wallahi duk abin da ya same ka Allah Allah ya tsani mai takama shi yasa mutumin da yake takama ya fito yana nuna muku shi ma shine tun bai mutu ba kana laye sai ka ga Allah ta'ala ya tona ƙarƙashinsa sai ka kututunsa ka gani saboda ƙarƙashin takaman da ya bari Allah ya kunya tashi tun wayannan ba su kare ba idan walakanta mutane yake yi yana kan mulki idan tozarta mutane yake yana kan mulki sai Allah ya bar waɗanda yake zo da sawan suna kallonsa yana laye kuma kwanansa ya abin nan mulkin ya kare ya zamo yana cikin tashin hankali saboda haka babu takama a rayuwa Allah bai san mai takama kuma mai alfahari wannan dai shi haka ya rika nitsewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari sai Allah ya ce ga irin su na masu sakaman su waye allazina allazina yadkhuluna wa ya'muruna an-nas bil bukhl na'am wa man yatawalla fa inna Allah huwal ghaniyul hamid Allah ta'ala ya ce allazina yabkhaluna su ne waɗanda suke rowa wa ya an-nasa bil bukhl kuma suna umurtan mutane da rowan shi ba ba ya tsaya a rowan shi kadai bane a'a in yaga za a in yaga wani ma zai yi kokari zai yi hana Allah ta'ala ya ce wa man yatawalla duk wanda ya bijire yayi rowa ya bar taimakon addinin Allah Allah ya ce fa inna Allah ganiyyu huwal ghaniyyul hamid lalle Allah shi Allah shi mawadaci ne kuma abun godiya ne Allah alhamid abun godiya ne Allah saboda haka ‘yan uwa rowa bala'i ne ibn jarir al-tabari imamul fasirin abu jafar rahmatullahi alai ya ce allazina ya bakaluna wa ya amuruna nasa bilbukuli waɗannan su ne waɗanda ke yin rowa kuma suna umurtan mutane da rowa malam abul aliya ya ce albukul a nan ana nufin albukul bil ilim mutumin da zai samu ilimi amma yayi yi rowa to kamar ya yi rowa iya ƙarshen rowa kenan saboda haka in dai mutum ya samu ilimi ba zai yi rowa ba ba a rowan ilimi wasu kuma suka ce wal infaqo har ma da ciyarwa fi sabilillahi wal iyal da ciyar da iyali mutum iyalinsa ma kullum ya kawo naman miya sai ya kirga mata annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman an yubayya a man inda indahu ya ishe mutum zunubi ko ba shi da zunubin komai ya walakanta abincin mutanen gidansa kana da wadata kai kana kokari zaka wadata abincin gidan da ƙyar amma kuma akwai dama Allah ya mana kariya saboda haka irin waɗannan matsolan mutum mai lowa mai mammako Allah ta'ala baya son sa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana malam ibnu jarir yace annal bakhila allazi yu'ti inda su'al yace mai rowa ma shi a gurin sa an ce mai rowa wanda ya bayar lokacin da aka roke shi yace wasakhiyu mai kyauta kuma allazi yu'ti bi ghairi su'alin wanda yake bayarwa tun ba a roke shi ba amma inda sai mutane sun kane ne ka kana cewa da Allah wani kai hakuri ba yawa kuma fa akwai yawan wannan yazo wannan yazo wai sai an zo ana ta makanaci wani ma sai ya hada da addu'a ma ne a ce mu da addu'a muna da neman bukata kun san mu fa yawanci in ka ji mutum ya ce wani ina ina roƙon addu'a to Allah yawanci duniya ne abinda muka fi damuwa da shi kenan amma mutum saboda ya samu takawa ya ce ya Allah ya ce wani da Allah ka roƙa min addu'a in zamo mai tsoron Allah wannan fa ba shi ne damuwa mu ba amma in kana neman dan wani dan matsayi gun shiga ko in ka zo zana fefa abun ya baka wahala chemistry ta ba da zafi dama kila baka halarci lectures da yawa ba to daga nan kuma sai ka ce to a taya mu da addu'a kaga dan makaranta wai zai exam wai har yayin wai yanka yake yana sadaka wai dan kawai ya ci wannan jarrabawa oh! Allah ka tsare mana imani saboda haka Allah ta'a malam yace in an ce mai rowa shine wanda sai an roƙe shi zai bayar yace mai kyauta kuma ko ba a roƙe shi ba yana bayarwa kuma shi rowa ba shi da kyau ko kaɗan duk wanda ke rowa za ka ga shi kuma yana da kwaɗayi in dai ka ga mutum mai rowa to kuma yana da kwaɗayi da tsammani saboda haka النبي صلى الله عليه وسلم ضد امام الترمذي يا ضعف حديثا يتي البخيل السخي قريب من الله قريب من الجنه قريب من النار بعيد من النار والسخي والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنه بعيد من الناس قريب من النار كنت نفس حديث فا السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار من ذا الله يتمي كوتا ينا كسد الله ينا كسد الجنة ينا كسد الأمة متاني ينا نيسا دوتا ميلوه ينا nesa da Allah yana nesa da aljanna yana nesa da mutane kuma yana kusa-kusa da wuta Allah ya mana kariya saboda haka kai ba musulmi ba ko arne ko arne in kai ba mutum ba dabba dabba in kana kyautata mata ta san kana kyautata mata balle kuma mutum ko kwa an yi wani mutum ana ce masa ba abu kilaba ba abdullahi bin gadayan bin jada'an abdullahi bin jada'an wani takadalin mutum ne cikakken ɗan kalare irin na da kowa ya gani sai ya zalunce shi sai dukan mutane sai zagin mutane sai walakanta mutane an kawo kashe digun baban shi baban ya zama dattijo har ya gaji mu duba cikin littafin babban malami abin nan dr mustapha murad qissatun wa qissa ko cikin littafin ibn al-jawzi wanda ya yi shi akan abin da ya shafi alhikayat wannan bawan Allah ƙarshe duk wani ƙasƙanci da walaƙanci ya yi wa babansa na sa shi baƙin ciki ƙarshe da aka kama shi aka kai shi gaban hukuma sai baban ya ce shi daga yau duk laifin da ya yi ya fita daga yau kar a sake zuwa gunsa ɗansa ne amma ya barranta da shi in ya yi laifi a kama shi kar a kira baban to duk lokacin da kowa sai aka mance da shi aka ki kula shi kowa ya zo gunsa baya kula shi sai ya ga rayuwa ta masa kunci tun da jama'a ba sa kula shi ai da kunci ya ce shi gare tafi jeji ma ya ya mutu kawai ya huta in ji abdullahi bin jada'an sai ya tafi yana tafiya sai da ya je cikin jeji sai ya ga wata bishiya katuwa da kogo sai ya ce to shi yanzu bari kawai ya je shiga wannan kogon ma don zai fi saurin mutuwa da wannan takaitin a ce kowa baya kula shi ya je da ya leka kogon sai ya ga wani fari-fari a ciki ya ce yawa alhamdulillah ga can maciji ma a ciki bari shiga in na shiga kogon ma macijin ya salen zan fi saurin mutuwa har yanzu da ya shiga a ce da ya ga wannan ashe gwalagwalai ne a ciki irin tun dafan jahiliya din nan gwalagwalai ne kawai sai ga ga gwal iya iya ganin shi ya ɗiba ya ɗiba ya ɗiba ya ɗebe su tas sai ya kunshe su sai ya dawo gida yana dawowa gida ya sallama baban ya ce a na barranta da kai tafi ka bani guri ya ce baba don Allah kaman haƙuri in shigo baban ya fito da zafi ya ce fita gaba yana fitowa sai ya ganshi ya tattaro gole ce a to zo ka zauna tukuna akwai dan magana <laughs> tunda ya ji maganan dumus in san yawanci in ka zama gari banza za ga ko a gidanku an fi tsananka ko ba gaskiya ba ne Allah in ka zama gari banza a gidanku ma ko laifi aka za a ce wane amma akwai mutumin da ko a gida ban an yi laifi ba a tsammanin shi ne wannan mutumin ya sake yayye kuwa babansa ya ce yau daga yau muhammadu ɗana ɗan jada'ana ya dawo ƙarƙashina ina tare da shi ɗan shalelena ne wannan bawan Allah ya zauna har Allah ta'ala iwa baban shi rasuwa shi ma ya tsufa aikinsa kawai karimci. kyauta kowa ya zo kyauta da kowa na kyamasa sai da ya zama kowa na san shi duk bukatar ka in ka zo ka ce kaza sai ya ɗebo ya baka kawai da ka faɗa sai ya ɗebo ya baka ba wani matsala har yayya masu yawa 'ya'yan suka taso suka ce kun ga baban nan namu fa yawan kyautan sannan wallahi gala mu yi kokari mu dakatar da shi in ba haka ba zai abin nan tunda yanzu yana zaune baya iya komai kowa ya zo ya ɗebo ya bashi kowa ya zo ya ɗebo ya bashi mu ajiye ɗaya daga cikin mu a kofar gida duk wanda ya zo ya sallama mu ji me ya kawo shi gun baban mu in ya zo neman wani abu ne mu ce baya nan ba zai samu dama ba to daga nan so kafa mai kafan zuka ya kwana ɗaya biyu ya ga ba wanda ya shigo gurinsa ya ce kai akwai magana yanda Allah ya bani talin dukiyar nan ai ina jin bakin cikin a ce har na yi kwana biyu ban yi karimci ga kowa ba a'a to duk wanda ya zo shigowa idan ya zo gulinsa sai ya koma ya bar wannan gulin da suka aje shi ya koma kofa ya zauna in ka zo kofa ya dole za ka gan shi da ka zo gunsa in sun ce ba ne ce ga nan na nan sai ya zo sai ya ce kawo kunnanka in ka kawo sai ya ce faɗi bukata ka in ka faɗa ka ce naira dubu ɗari biyar nake so ko dubu ɗari shida ko miliyan ɗaya ya ce to yanzu abin da za ka yi ka ɗan mare ni in ka mare ni to daga nan yanzu in na ɗauka na baka 'ya'yan nan za su karbe amma yanzu in ka ɗan mare ni sai in ce ban yarda ba kawo fuskanka ka ke mare ka idan na mare ka sai ka ce baka yarda ba za ka yi ƙala idan na ce a zan biya ko nawa ne in na ce nawa ne sai ka ce miliyan ɗaya ne sai na ɗauka ba ka sai ka yi ka ku duba fa saboda haka da ka zo gunsa in kana neman dan wani abu sai ka gaya masa sai ka ɗan kawo fuskan ka sai ɗan buge ka haka in ya buge ka ce wayo wallahi ban yadda ba ban yadda ba ce a to tun tunda baka yadda ba a zo a sasanta sai yayan su zo ce baba ya kai ka da bashi ya ce to ayya kaza ce to nawa ne ya ce miliyan ɗaya ne in ba haka ba sai na yi ƙara ce a to bari a baka miliyan ɗayan ka je ka haka ya dawo saboda 'ya'yan sun hana shi kyauta saboda karimci saboda haka Allah ta'ala ya ce waɗanda ke rowa kuma suna umarnin mutane da rowa rowa ba ta da rana manzon Allah ya gaya mana hadisin Bukhari da Muslim muttafaqun alaihi Ya ce kullum gari ya waye akwai wasu mala'iku guda biyu da Allah ta'ala ke wakiltawa kowannensu addu'a yake yi ɗaya yana cewa Allahumma a'ti fikan khalafan ya Allah duk wanda yake ciyarwa Allah kamar ya masa gurbi ɗayan kuma yana addu'a yana cewa Allahumma a'ti fikan talafan duk wanda ba yake kamewa kyamkyam Allah ka talafar da abin mala'ika ne ke wannan addu'a to kun ga ashe yanzu lowa yana lalata dukiya kada mu yi wa lowa a junanmu kan mu yi lowa a ‘yan uwa kan mu yi lowa a addinin musulunci Allah ya kira mu a cikin wani guri ta yace ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabakal yace ga kunan kudin nan dai ana ta kiran ku dan ku ciyar ta wajen daga addinin Allah Allah ya ce amma a cikin ku akwai masu rowa yace amma dan kai rowa ma wa man yabakal fa inna ma yabakalu an nafsihi duk wanda ya rowa abin sani ya yi wa kansa rowa ne in ji Allah Allah ya ce wallahu al-ghani wa antumul fuqara Allah mawadaci ne ku ne talakawa wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah ce idan kuka juya baya ma kuka ki taimakon addinin Allah Allah zai canza wasu ba ku ba wasu mutane kuma su ba za su zamo irin ku ba su za su taimaki addinin Allah saboda haka in aka ce an nemi taimakon addini mutum ya samu abin da ya jefa a cikin wannan asusu domin Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwarsa ya yi tawassuli da kuma dukkan aikin alkhairi da ya yi Allah ya ce duk wanda ya juya baya a kuma a can yana an ce ta tawallau anan kuma Allah ya ce wa man ya tawalla duk wanda ya juya baya fa inna Allah huwal ghaniyul hamid lalle Allah ta'ala shi mawadaci ne kuma abun godiya ne Allah saboda haka 'yan uwa rowa ba ƙaramin bala'i ba ne. akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khaslatani la mai fi mu'minin abubuwa guda biyu keɓantattu ba sa haɗuwa a gurin mumini albukul wa su'ul khuluq a ce ga ga mummunar ɗabi'a annabi ya ce wallahi ba sa haɗuwa a ce mutum mai imani ne amma marowaci ne wannan kankariya ne a ce mutum mai imani ne amma ɗabi'arsa ya ce wannan kan ba zai yi ba ƙwalar musannin rahimahullah wannan malamin Allah ta'ala ya masa rahama ya ce, a ƙarƙashin wannan wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakur ai la yuhibbu kulla mutakabbirin Allah baya san dukkan mai girman kai mu'ajjabin bima atahu Allahu min khuzuzid duniya, kuma yana ta jiji da kai da mamaki da ganin shi ma shine na abinda Allah ya bashi na rabo na duniya fakurun bihi alan nas kuma yana alfahari ga mutane me ya jawo wa karuna lalacewa ina alfahari Allah ya gaya mana a Qur'ani ga can a tsakiyar shafi Allah ta'ala ce inna qaruna kan farkon shafi ne shi inna ƙaruna, tsakiya ne ko na'am inna ƙaruna, kana min qaumi Musa fa baga lalle tsakiya ne wa atainahu min al-khuluzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa iz qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin Allah ce kun ga karunan da muke ji Allah ya ce ya kasance yana cikin jama'ar annabi Musa tawagar annabi Musa Allah ta'ala ya ce fa baga alaihim mugunta ya musu ya zalunce su ya musu mugunta Allah ce ga ma abin da muka bashi wa atainahu minal Kuluzi. mun ba shi taskoki daga taskoki ma inna ta latanu bil usbati ulil kowa mabudan na kiɗin ban abin nan kantinan ƙaruna ko su to su to na kaya na ƙaruna Allah ya ce jama'a al'usba malamai sun yi ta maganganu akan menene al'usba wasu ka ce mutum saba'in wasu ka ce mutum arba'in wasu ka ce mutum goma sha biyu wasu ka ce mutum bakwai saboda haka yanzu ‘ya'yan kiɗin ƙaruna na sito-sito ɗinsa mutum saba'in kuma kowane sito ƙwaya ɗaya ne kiɗin ba mai biyu ko uku mutum saba'in ya musu nauyi in ji Allah kuma majiya ƙarfi ulil kuwa itqala lahu qaumuhu tafra lokacin da mutanensa suka ce kada fa kai alfahari inna Allah la yuhibbul Allah baya son masu alfahari Allah baya son mai alfahari ba nan ya ce kullum muktalin fakhur ba to Allah baya son mai alfahari ƙarshe ƙaruna Allah ta'ala ya zo ya hallakar da dukiyan gabaki da fakasabna bihi wa bidarihi al-ard a ƙarshen magana Allah ce muka nitsar da shi da shi da gidajen nasa gaba ɗaya da dukiyan a ƙarƙashin ƙasa in ji Allah to kun ga ƙaruna kenan a cikin alkur'ani a suratul kafi Allah ta'ala ya ba mu labarin wani mutum mai alfahari da ɗan uwansa gwana suke da shi guda biyu ɗaya gwanar tasa ta yi kyau mai kuɗi ne ɗaya kuma talaka ne mai kufurtu da hannunsa ne in ya kai kunyan nan ya ƙetara wanar ya ce gobe in tsagin nan jibin ne tsagin nan kaga in aka je zuwa satin sama saula wancan tsagin kun san mutum bayi da kuɗi yana noma haka yake yi kuma in tafiya ce tafiya nan da ma ba abinci kuma du a ƙetare nan a tafi wani guri kuma makwabtan juna ne sai ce zo mu je gewaya sai suka tafi suna tafiya da suka je sai ga gwanaken nasu guda biyu wannan tunda mai kudi ne ga taki ga komai ai gonar za ta fi kyau sai wannan kuma ga yar gonar kila lagen ma ba a kare ba can a dan taba an je ta can aka geron ya fi girma aje a cire shi mu dauka kamar ga gwanaken nan ɗayan da ya zo sai ya yi wa ɗayan alfahari ko ba ka yi ba ya ce ana aksaru min kamalan wa azu na fara ya ce ai ni na fi dukiya ya yi masa alfahari ya ce kada karka yi haka ai wannan duka na Allah ne ƙarshe ma saboda tsaban alfahari ya ce wa ma'azin sa'ata ƙa'ima ya ce wa ina ga alƙiyama ma ba za ta tashi ba alfahari kenan wala in rudittu ila rabbi dan na khairan min hamun qalaba ya ce ni ina ga in na je in ma alƙiyaman za ta tashi ma in na je gurin Allah zan fi samu fiye da haka a gaba ƙarshe Allah ta'ala ya mai da gwanar nan ta nike nikis ta Limus, mutumin ya zo da kansa yi kallibu kafai ko yana yin haka yana cewa hobbi jam hobbi jirundum ina gwanan nan tawa mai yabanyan nan na take ta hallaka saboda ya yi alfahari Allah ya nuna masa matsayin alfaharinsa kun ga Allah baya son mai alfahari ko to mu komo can kuma mu yammacin ƙasa Allah da ya ba mu labarin waɗancan mutanen da Allah yake gaya mana inna balawnahum ina rowa suka yi kama balauna ashabal jannati idza qasamu ko idza qasamu la yasrimunna hamus bihin Allah ya ce za mu jarrabe su kamar yadda muka yi ibtila'i ga waɗancan mutanen wasu mutane ne matasa babansu Allah ta'ala sa mutum ne mai kyauta babu alfari yana da gona ta dabino wannan gonar dabinon Allah fa ya ba mu labarin a Qur'ani gayi nan wannan gonar dabinon idan lokacin yankan dabino ya zai sa ayye kuwa ya ce kowa ya zo ya amshi labansa sai Allah mai rasuwa sai yayan suka ce to mu fa ba irin babanmu ba ne gaskiya yadda yake in haka ne dukiya ba za ta taru ba gala mu hana he suka yi mitin wannan su ce to ya kamata ai mu je mu yanke ta kowa ya sani mu je tsakiyar dare kowa ya tashi bu yayin nan kowa ya ga shiru wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza da aka gama shawari Allah ya ce ya suka tashi fatanadau fa asbahar kasarin ko fatanadau musbihin he suka riga kiran juna tun duruduru Allah ya ce anqdu ala harsikum in kuntum sarimin fantalaqu wa hum yatakhafatun ya yadkhulanna hal yawma alaykum miskin wa gadaw ala hardin qadirin Suka tafi a ɓoye wanda ya cewa tashi mu tafi kar wancan ya ji kar nan ya ji ya taso ya zo shi ma ya ce zai ɗiba wannan sai suka tashi gaba ɗaya suka yi haka da suka tafi suka je suna zuwa sai suka je suka samu gonar ya Allah ya da ita jeje suka samu gona kan ta halaka gaba ɗaya bishiyan dibinon gaba ɗaya sun lalace sai da gaba kuma suka zo suna da nashina ɗaya daga cikin su ya ce qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun ban ce kar ku yi sabu ko bane ku zo in ya ga dama an gari ya waye ba sai an yi kuwa ba ai sai suka koma zuwa ga Allah he tasbihi ga Allah qalu subhana rabbina inna kunna zalimin fa aqbala ba'dhum ko ala ba'dhin yatalawamun sai kuma suka zo suna zargin juna wanda ce akai ka jawo mana wanda ce a wallahi kai ne kai kace mu yi kaza da mun bi irin ta babanmu ba za su hallaka ba kun ga rowa abin da yake jawowa ko to kun ji mun yi magana akan rowa kai kuma kar ka zamo mai kwaɗayi wa shi ya ce mai kwaɗayi shi ya san gidan mai rowa ko kwa mai kwaɗayi shi ya san gidan mai rowa ai maganan da wancan malamin al-qurtubi ya faɗa yace ce mai rowa shine wanda sai an zo an roke shi ya bayar mai kyauta kuma wanda tun ba a roƙe shi ba zai yi kyautar kun san kyautar da aka maka baka da tsammani tafi fi daɗi kawai ba zato ba tsammani sai ga dumus sai ka ji daɗi da yawa saboda haka Allah ta'ala ya gaya mana duk wanda ya bijire ya juya baya malam ya ce, wa man ya tawalla, ai wa man ya ya'rada anil infaqi wanda duk ya bijire daga ciyarwa domin daga addinin Allah ko ciyar da marayu ko ciyar da marasa ƙarfi gajiyayyu yaqi fa inna Allah huwal ghaniyul hamid ai fa inna Allah musta anhu an infaqihi Allah ya wadata daga wannan ciyarwar nasa da yake yi mahamudun fi zatihi wa sifatihi Allah abin godiya ne a zatinsa da siffansa la ya al-i'radu an shukrihi bidirewa daga ni'iman da Allah ya baka baya sa Allah ta'ala ya, cutu ko zai cutu Allah ya gaya mana a alkur'ani gulale da yawa duk wanda ya samu ni'imar Allah ya kafirce yi rowa sai Allah ya nuna mishi matsayinsu a can a ƙarshen suratul nahal Allah ya ce wa Allahu masalan qaryatan kanat aminatan kan shafin yawma ta'ti kullu nafsin din nan tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun wa Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin me suka yi fa kafarat bi an umillahi fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah yana ba mu labarin wata alkariya da yawa daga cikin wasu malamai suka ce ai alkariyan nan garin makka ne fa abin ya faru Allah ya ba mu labari amintattu ne ga aminci ga natsuwa kun san yanzu inda akwai kudin aka ce ana fada akwai natsuwa ga kudin amma ba natsuwa to su ga aminci ga natsuwa arzikin Allah yana zuwa mata ta kowane bangare amma ya ta kafurce da ni'imar Allah lowa rashin godiya da ni'imar Allah ne ka sani idan kai rowa kana ganin kamar kai ka sama wa kanka kenan idan kuma ka kyautata ka yi tsammanin Allah ne ya baka in ka bayar ma wanda ya baka daɗin ba zai hana baka ba ko kwa saboda haka shine a cikin alkur'ani gulale da dama Allah ta'ala ke gaya mana illa da kaskanci na rashin godiya da ni'imar Allah mutanen saba'i ya Allah ya da su da Allah ya ba mu labarin su. Allah ya musu jin daɗi da walwala lokaci ya yayi jannatani an yaminin wa shimal Allah ce kulu min riziki rabbikum amma in kun ku yi me washkuru kurula. Allah da kansa yace baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur yace garin nan na na, na sab'a garin sab'a yana da daɗi in ji Allah yace kuma ubangiji mai rahama amma idan kuka ci niman da Allah ya ba ku gaba daya dama da hagun su jannatin ne an yaminin wa shimal Allah ce kulu min rizqi rabbikum washkuru la karshe fa a'radu ko kwa he suka kafirce suka bidire ga lowa ga kin godiya da ni'imar Allah ga sabawa Allah sai Allah ya canza musu sai Allah ya turo da wata tsunami wani ruwa zo sai lal'arim sai ruwan ya zo ya cinye wa'annan gonakin gabaki daya wa baddannahum bi jannatayhim jannataini sai Allah ce sai muka canja musu da waɗannan gonakan da suke dama da hagu an yaminin wa shimal wanda in ka ga dama sai ka rayu a garin sa ba baka girka wuta ba za ka je ka san dan itacen da ranka yake so ka ci sai Allah ya canza musu zawatai ukulin khamsin wa asalin wa shay'in min sidrin qalil sai Allah ya canza musu da wani abu mai dan daci daci da wani mai dan tauri tauri goruba goruba da kuma ɗan magariya magariya haka ya zamo daga ɗan gauta gauta mai ɗaci sai ɗan goliba goliba sai kuma ɗan magariya magariya yanzu kai in aka ce gidanka za a yi hirajen goliba ya za ka yi yanzu in aka ce gidanka to magariyar ma ina za ka same ta balle har ka cika goshi to kun ga Allah ce zalika da ma ka faru ko wa hal nujazi illa al-kafur Ya ce sakamakon da muka musu kenan dan kafurcewa ni'imar Allah saboda haka in mun samu mu taimaki addinin Allah mu taimaki masu kalaman karfi da malayu baki daya a kwamitin tafsir sun yi umarnin a nemi taimako domin ci gaba da abin da ya shafi tsare-tsare na tafsirai da ake gabatarwa ga baki daya muna addu'an Allah ta'ala ya ba mu ikon taimakawa akwai wani bawan Allah alhaji sani zubairu ko ya ba da yadi ɗari don a ba wa malayu wanda a ya ba da hamsin bana kuma ya ce bari ya ninka ya Allah Allah ya ninka masa Allah ka ƙara ninka masa ninkin ba ninkiya saboda haka an buɗe kenan ko Allahu akbar a bismillah sanan man ai na sanar kuma na yi wasu a to ai gaskiya ne a ta'amuruna nasa da birri da tasawna anfusakum kun akwai matsala sau da haka nan wannan ga wata takarda kuma nan akwai wata kungiya na enlightenment forum wanda suka yi neman a taya su da addu'o'i suka ce da fatan an sha ruwa lafiya malam wannan kungiyar mai suna a sama ilatimen forum tana neman a taimake ta da addu'a suna ƙoƙarin kawo santa na digiri distal lanin a cikin garin dukku in Allah ya yarda saboda haka suke neman addu'o'in al'umma Allah ta'ala ya shige gaba mu samu irin wannan ci gaba Allah ta'ala ya samu dace kuma Allah ya sanya alkhairi a ciki Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi to akwai tambayoyi da yawa ga na jiya ga na yau kuma ga lokacin ya tafi da yawa ina ganin za mu ƙara tara su ko ma'aji na? addu'ar riya yace riya ne take damun su Allah ta'ala ya kare ka daga riya ah, okay ka rika addu'an Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu don arriya ushrikul asghar ko kwa ka dage da irin wannan addu'a da kuma dukkan addu'o'in da ya dace ka riƙa yi na neman Allah ta'ala ya sa duk aikin da za ka yi ka sa ikhlasi a cikin wannan aikin wannan yana tambayin hukuncin sallah a temple alhali akwai masallaci a gefe Aje masallaci a laye masallaci Allah ya gaya mana masu laye masallaci su ne suka yi imani da Allah ko suna tsaye da sallah suna ba da zakka kuma ba sa jin tsoron kowa sai Allah Allah ce waɗannan su ne masu rabo saboda haka a tai masallaci a je a laye masallaci sallan da mutum ya yi ko a temple ɗinsa ko a rumfansa na kasuwa fi suki ya akwai inda ya zo fi suki a hadisin manzo Allah ce ya ninka sallan sallan da ya je jam'i ya ninka wannan lada 27 ko daraja 25 a daraja 25 ko lada 27 so da haka nan mu rika laye masallatanmu da dukkan abin da ya dace mu laya shi wanda ya tabbata a cikin alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله منا لوكونك أبونا مكيدة يا الله كبا ملادا kusakulanmu Allah ka gafarta mana Allah ka mana baiwa da ikhlasi bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana waɗannan bayan Allah da suka ƙudiri wannan aniya na samar mana da ci gaba ya Allah ta'ala ka biya mana bukatun gabaki ɗaya ya Allah muna yan ƴan mu Allah ka yi wa kasuwancinsu albarka direbobin mu Allah ka kare su masu sana'a hannu Allah ka sa mata albarka layuwar mu gaba ɗaya Allah ka albarkace ta ya Allah muna tawassuli da ayyukanmu na alkhairi ƴan albashinmu Allah ka sa wa albashin albarka Da damana da muka dosa Allah ka sa albarka a cikinta duk wani sharri na ruwa da zai dame mu Allah ka kare mu da shi iska da za ta kaɗa mana hankali Allah ka kare mu da ita ya Allah muna roƙonka Allah ka raba mu da sharrin kawunan mu da kuma sharrin shaidan shugabannin da ka ɗora mana Allah ka ba su ikon yi mana adalci Ƙasarmu mu Allah ka ƙara mana zaman lafiya waɗanda ke cikin tashin hankali Allah ka ba su natsuwa da kwanciyar hankali mu na alkhairi Allah ka biya mana ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجعة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله gobe شاء الله تعالى مال أمين إبراهيم دولة وزير ziyarci garin بأبا kamar yadda aka bani umarnin sanarwa ko zai ziyarci garin gwamnati abba na ana neman yan agaji mai uniform da mara uniform to ina ganin dai kamar yadda aka saba karfe nawa goma ko